Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata sha biyu ga watan Satumba na shekarar 2017. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu masana a Najeriya a kan shirin tsara iyali da gwamnatin Najeriya ke shirin ƙara faɗaɗawa a matsayin wani ɓangare na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan buɗe sabon babban kamfanin kiwon kaji da aka yi a jihar Kaduna. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ci gaban da aka samu na buɗe sabon kamfanin wanda zai samawa matasa da yawa ayyukan yi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Daga kausan harshe yau talata kasar Koriya ta Arewa ta caccaki shawarar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yanke na aza mata takunkumi mai gauni kuma ta aika shaidan cewa amurka ce za ta fi ɗanɗanawa a saboda ita ta jagoranci ɗaukan wannan mataki jakadan koriya ta arewa a wajen taron kwance ɗamarar yaƙi da ake a geneva hantan song shine wannan furucin shi kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa wa 'yan jarida a fadarsa ta white house cewa sabon takunkumin wani ƙaramin mataki ne da ba za a kwatanta da abin da zai faru akan koriya ta arewa ko ba jima ko ba daɗe ba galibi dai ƙasashen duniya sun goyi bayan takunkuman baya bayan nan da aka azawa a koriya ta kudan to amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkuman zai yi wani tasirin a zuwa gani kuwa a wannan makon kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa a kan tarzomar da ake yi a yammacin ƙasar Myanmar wanda ya tilasta wa musulmi 'yan Rohingya kimanin 400 arcewa zuwa ƙasar Bangladesh Yau Litinin Ingila da kasar Sweden suka buƙaci a yi wannan taron gobe Laraba. Bayan wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na Hukumar Kula da Haƙƙin Bil'adama mai suna zair Ra'ad Al-Hussein ya misalta kisan da ake wa musulmi tamkar kisan ƙare dangi. za'ir ya faɗawa a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna na yadda jami'an tsaro da 'yan yakin sa kai suka karkashe mutane da kona ƙauyuka a jihar Rakhine. Haka kuma ya ba da rahoton yadda sojojin Myanmar suke binne nakiyoyi a kan iyaka. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan Rohingya 370 ne suka arce zuwa ƙasar Bangladesh tun lokacin da tarzomar ta ɓarke a ranar 25 ga watan Agusta. kimanin mutane 400 aka kashe a gamomin da aka yi kuma wato na mai da martani da sojoji suka yi. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau talata wasu mazauna jihar Florida suka fara koma gidajensu bayan barnar da mahaukaciyar guguwar teku arma ta yi wa jihar. To amma jami'ai suna kashe din cewa farfadowa zai ɗauki lokaci mai tsawo da kuma ban takaici. Shi ma kansa gwamnan jihar Florida Rick Scott ya faɗa a jiya Litinin bayan da ya shawagi ta kan tsibiran jiha cewa farfadowa daga barnar da arma ta yi zai ɗauki lokaci mai tsawo ya faɗa 'yan jarida cewa kimamin ma'aikatan wuta dubu ashirin da uku da ƙarin dubbai da suka je jihar domin taimakawa suna aikin maido da wutar lantarki to amma ya ce tilas wasu mutane su yi shirin yin makonni ba su da wuta an ɗorawa mahaukaciyar guguwar teku arma laifin mutuwar mutane biyar a jihar florida da biyu a jihar georgia da kuma biyu a jihar south carolina ta kuma kashe akalla mutane 35 a lokacin da ta ratsa tsibiran yankin caribbean a makon jiya a yau talata ne kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ziyarci tsibiran kasar ta faransa da makwaciyar guguwa teku ama ta yi wa banna sosai Shugaban macron ya isa yankin cikin jirgin da ya jigilar ruwa da kayayyakin abinci da magunguna da kuma na'urorin aikin gaggawa ya yi alkawarin cewa za a jigilar ƙarin kayayyakin agaji da tura jami'an tsaro a tsibiran ciki har da tsibirin st martin da st barts inda wato wuraren da guguwar ta fi wa barna labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ƙwararru a Najeriya na ci gaba da tafka muhawara dangane da yunkurin gwamnatin ƙasar na sa batun tsara iyali cikin shirin farfado da tattalin arzikin ƙasar. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. tun bayan da gwamnatin Najeriya ta bayyana cewar za ta sanya shirin tsara iyali cikin ajandarta na farfado da tattalin arziki. Kwararru ke ci gaba da tafka muhawara. Kwararren likita a ma'aikatar raya babban birnin tarayyar kasar Dr. Amina Zakari na duban batun ta fannin kiwon lafiya. Tsarin iyali muka ɗauke shi ga ita uwa. Uwa ɗin ka tsara tsari ma'ana ba a ce ka yanke haihuwa ba ko ka tsayar da haihuwa. A'a ka tsara shi yanda ita uwa za ta samu lokaci bayan ta haihu jikinta ya dawo mata kuma shi yaron da ake shayarwa shi ma ya samu lokacin da zai sha nono ya yi kwari ya samu lafiyar shi sosai yana iya gudanar da waɗansu abubuwa ba tare da ita ta taimaka mishi ko kuma ta galabaita ba amma a ce in mutum bai tsara ba a ce mutum ya ɗau ciki na wata tara sannan a ce kafin ɗa ya wata uku ta ɗau wani kaga jikinta bai riga ya buri ba sannan shi kuma um, kaga idan aka tsara shi mai gida yana da lokacin da ya san cewa lokaci kaza ne za a yi kaza. A cewar Dr. Bashir Nuhu Mabai za a fuskanci gagarumin matsala wajen shawo kan jama'a su fahimci me ma ake nufi. Mu a tsari irin namu na Afirka da wannan tsarin ba zai yi aiki ba a al'adance a gargajiyance ko a da. Za ka tarar da cewa yawan mutane a cikin gida suke sa su je su ainihin aikin gona wanda za a samu amfanin gona mai yawa to wannan al'ada har yanzu tana nan a cikin jinin mu a cikin al'adunmu kuma sannan abu na biyu ga magana kuma addini saboda haka nan yadda gwamnati za ta bullo ma wannan tsari ta kuma fahimtar da al'umma ba karamin aiki ba ne. to sai dai kuma kwararre kan halayyar bil'adama farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu na mai cewa To ni a gani na da kuma abin da muka sani game da ilimin tsara iyali ba abin da gwamnati za ta ɗauka ta ta ƙuduri a gabanta ba ne. Ƙasashe da yawa da suka samu nasara wajen ƙayyade iyali. Mutane da kansu suka yi don gwamnati ta fito da tsari da ya gyara tattalin arzikin ƙasa da zamantakewan jama'a. Sai su jama'a su ɗauki wannan a kan ƙuduri nasu na kansu ba don wani ya sa su ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. A yau ne aka kaddamar da sabon kamfanin kiwon kaji da sarrafa abincin dabbobi daban-daban a garin Cukun da ke jihar Kaduna, wanda shi ne kusan mafi girma a nahiyar Afirka. Shugaba Muhammadu Buhari ne ya buɗe wannan kamfanin, wanda zai taimaka wajen samar da ayyuka ga jama'a da dama. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna. gwamnatin jihar kaduna ta ce kimanin matasa dubu uku ne za su samu ayyukan yi yayin da manoma za su samu sabuwar kasuwa biyu bayan kaddamar da wani sabon kamfani na olam wanda zai rinka samar da kaji da abincin kajin da kuma sauran abincin dabbobi a jihar kaduna da yake jawabi a wurin kaddamar da wannan sabon kamfani da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a karamar hukumar cikun ta jihar kaduna gwamna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ce gwamnatin jihar kaduna za ta amfana matuka da wannan sabon kamfani muna godiya ga allah wata ala da ya kawo wannan rana da wannan alkawari da wannan kamfani suka yi mana cewa za su gina wannan gidan kaji da inda ake fidda abin kaji za su ci da kwai da sauransu kuma su taimaka ma manomanmu sayan masaransu sayan waken soyansu da kuma ƙananan masu kiwon kaji su ma za su samu taimako daga wannan a da in mutum yana son kiwon kaji sai ya je ibadan ya siyo 'yan tsaki amma da wannan sai ka zo nan jihar kaduna ka saya ba tare da sun mutu a hanya ba sannan matasanmu wurin dubu uku za su samu aiki a nan wurin banda manoma wanda kowane shekara ana bukatar wurin buhun masara kaɗai wurin miliyan biyu da buhun waken soya wurin miliyan ɗaya wanda za a amfani da shi a nan saboda haka babba abu ne wanda zai taimaki jihar mu zai kawo ayyuka zai taimaki manoma zai taimaki matasa kuma muna godiya mu kuma gwamnati ko da yake mun ba su dama mun ba su fili mun biya ma kudin diya ga manoma don samu fili su wannan aikin mun kashe wurin naira miliyan 500 in allah da daga haraji da sauran ah, fa'idoji da za su zo ma jihar kudin da muka kashe zai zama ba wani abu ba ministan ma'aikatar harkokin matasa da wasanni na tarayyar najeriya barista salomon dalong ma yana wurin wannan taro waɗanda dama suna tsammani cewa mai girma gwamnan kaduna his excellency governor rousseau zai rushe gidaje to gashi ya rushe talauci yau gwamnan rousseau ya rushe talauci domin abin da aka yi nan yau talakawa za su samu abinci za a samu aikin yi za a samu wadata za a samu zaman lafiya babu abin da yana iya kawo wannan ba sai dai kyakkyawan shugabanci ina kyakkyawan fata cewa wannan kadamarwa ta kawo amfani a kasa ta kawo abinci a kasa mun gode wa baba buhari domin ya sa kasa ta yi zaman lafiya ana wa kasa aiki muna roƙon kowa a kawo gudumawa domin a gina najeriya wannan dai kusan shine karo na farko tun bayan dawowar shugaban kasa muhammadu buhari daga birnin london don duba lafiyar shi da ya halarci wani taro a wata jiha don kaddamar da wani aiki a wannan kasa yayin da a gefe guda kuma ake ta cece kuce biyo bayan hana mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris shiga wajen wannan taro wanda wannan ya biyo bayan tsaurara matakan tsaron da a ƙarshe dai mai martaba sarkin zazzau sai dawowa gida yi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya eh, ku 'ya'yan birni Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan babban kamfanin da aka bude a garin Cikon da ke jihar Kaduna, wanda zai kunshi kiwon kaji da sarrafa abincinsu da ma na sauran dabbobi kuma zai samar da ayyukan yi ga matasa da yawa. Amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Nasarawa. To, salamu alaikum Hajiya Maryam. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. To, alhamdulillah kina magana da Garba Sale likitan rediyo na garin Agwa domin jihar Nasarawa a nan tsakiyar Najeriya. To, Malam Garba muna jin ka. To, a gaskiya wannan kamfani da aka bude abin farin ciki ne a gare mu. Matuka domin daman kin san nau'in noma kashi-kashi ne. Mm. Na farko daman shi ma kiwo na kaji noma ne kiwon shanu noma ne kiwon hmm. awaki noma ne har da shi noman ma noma ne to kin ga kenan wannan gwamnatin lalle tana yi da gaske za ta bunƙasa ƙasar nan da abinci da kuma za ta yaye ma al'umma talauci musamman matasa na kira su ɗauki wannan aikin da hannu biyu biyu domin aikin kiwo dinnan har maza da mata suna iya yi a cikin gida Allah Ubangiji ya sa wannan yunkuri da aka yi Allah ya sa ya ci gaba ya mamaye cikin Najeriya baki ɗaya Na gode hajiya. To mu ma mun gode Malam Garba Sale har yanzu dai muna nan a Nasarawa. Salamu alaikum. Assalamu alaikum suna na shafa katin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa Malama Maryam Barka da aiki. Malam Shafale kana lafiya menene ra'ayinka? Alhamdulillahi to a gaskiya ba abin da za mu ci sai dai fatan alheri amma muna son mu jawo hankalin gwamnati ya kasance wannan an tsaya ne an yi shi tsakani Allah kuma a da wannan abu ba wai a tsaya a jihohi a jiha guda ɗaya ba ya mm. kamata ya zaga jihohin najeriya dalili ko saboda talaka wannan suna nan a kowane jiha saboda haka ya kasance an da kuma su manoman a ba su mahimmanci kar noma ya koma hannun ma'aikatan gwamnati saboda manomi ne shine asalin ma'aikacin manomi wanda za a kawo harka na gona a bashi da fatan To mun gode Malam Shafale yanzu kuma bari mu je Kaduna inda aka kaddamar da wannan kamfanin. Salamu alaikum waye akan layi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da wa muke magana? Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka game da wannan kamfanin da kuka samu a Kaduna? Alhamdulillah mu wannan kamfani da aka bude a nan jihar Kaduna babu shakka mun da muka ji an ce duk faɗin afirka ma ba a ga kamar shi ba to gaskiya ba karamin ci gaba ne a gare mu mm. kuma muna fatan wannan kamfani da aka buɗe allah ya sa zama alkhairi garin mu 'yan jihar kaduna domin gaskiya madan dauda wannan idan kin ga irin yadda aka buɗe wannan kamfani da jama'a take a wannan guri eh. to babu shakka wannan abin san barka ne kuma shi wannan gwamna na jihar kaduna malam nasir yan rufa'i eh. fatan mu allah ya kara mai azuma kuma allah ya kara mai kwarin gwiwa kuma muna fatan malam nasir zai kawo ɗan wanda za su tafi domin a tafi da wannan kamfani a tafi da shi daidai al'umma samu aikin yi domin mu jihar kaduna muna cikin farin ciki da annashuwa da muna da wannan buɗe kamfani da aka yi masha allah masha allah na gode a tashi lafiya allah ƙara muhammadu buhari lafiya na gode alhaji musa garo to amma mu ma mun gode alhaji musa garo yanzu kuma bari mu je bauchi assalamu alaikum maryam dauda wa alaikum assalamu da wa muke magana sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna jan ka to hakika bude wannan gidan kaji da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi abu ne mai kyau kuma dole a yaba mata yana da kyau kuma ta bunƙasa shi zuwa jihohin najeriya gaba ɗaya kusan a samu abubuwa a kowane jiha saboda hmm. shi kamfani yanzu ana bukatar sa saboda ɗimbin matasa da muke da shi a najeriya nan eh. idan aka samar da shi a jihohi da yawa za a samu aikin yi misali kamar mu a jihar bauchi a yanzu muna da kamfanin inda ake sarrafa nama na kaji da na shanu to mu ma muna bukatar gwamnatin tarayyar najeriya ta zo jihar bauchi ta bunƙasa mana wannan kamfani na nama din hmm. na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma da ake a jihar Bauchi ku tashi lafiya. To Allah ya sa Malam Ayuba mu ma mun gode yanzu kuma bar mu sake komawa Kaduna. Salamu alaikum da wa muke eh, magana. Wa alaikum assalam. Maryam Dauda kina magana da Alhaji Ruwa ce. To muna jan ka Alhaji. Gaskiya mun yi murna kwarai sosai wallahi muna murna sosai mun yi murna kwarai wallahi Hajiya. Allah sarki to kana noma ne kai ma. Dan bakin ciki mu guda da mun kina ji Hajiya. Eh muna jan ka. Dan bakin ciki mu guda kawai da mun ka ji an sai hana mai martaba shiga wurin mun ji ciwon haka sosai. to amma ina ga kamar bisa ga rahoton da aka aiko mana an ce saboda matakan tsaro ne to ai wannan dai shi babanmu ne gaba ɗaya duk da shi da gwamna hmm, gaskiya mun ɗan ji cewa amma dai mai murna sosai muna gwamnan godiya sosai wallahi to alhaji mun gode da ra'ayinka da kuma koken da ka yi to yanzu kuma bari mu je wakari to ga dukkan alama layin daga malami wato layin malami daga wakari ya goce yanzu kuma mun sake samun wani kiran daga kaduna kash malami daga kaduna shi ma dai layin shi ya goce gashi kuma nan ne a wannan jihar ce aka kaddamar da wannan kamfani ma sauraro suna son su bayyana ra'ayoyinsu daga kaduna amma yanzu bari mu je maiduguri Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Suna na Ishaku Musa Finda daga Maiduguri. Tun Mallam Ishaku muna jan ka. muna murna da wannan kamfani da aka buɗe ya nuna mana cewa yanzu gwamnonin sun fara himma don su ciyar da ƙasar mu gaba. Hmm. Allah Ubangiji ya kara kamfanin albarka mutane ta samu aiki Allah Ubangiji ya ciyar da Najeriya da baki ɗaya. kuma da fatan mu cewa kamfanin ya isa ko ina ba wai a waje ɗaya ba duk yankin najeriya a buɗe shi to mun gode malam ishaku musa yanzu kuma bari mu je taraba Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ana tare da Ali mai gurmi daga Taraba Zin. To Malam Ali muna jan ka, menene ra'ayinka? Gaskiya wannan kamfani da aka bude da za mu samu a Najeriya ya kewaye ko ta ina. to lalle da za mu ji daɗin al'amarin sosai Oya hmm. kika ce hajiya Maryam? Hmm, wannan haka yake. To da fatan gwamnati ta ji wannan kukan kuma waɗannan irin wannan kamfanin zai zagaya ko ina a Najeriya. Yanzu kuma bari mu je Gombe. Wa alaikum salamu da wa muke magana? Ina magana da Awul Ahmed Rubin. to malam awwal muna jan ka amma sai ka dan daga murya kaɗan to layan kama ya goce kuma ma dai yanzu lokaci ya daga mana hannu mun gode da kiran da kuka yi da kuma shawarwarin da kuka bada da fatan waɗanda kuka yi domin su san ji gobe ma rana ce za mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da wasar kwallon kafa za mu fara baku takaitattun labarun wasannin na wannan mako daga jamhuriyar Nijar inda magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafar ƙasar ke murnar nasarar da ƙungiyar maina ta samu a karawarta da ƙasar Burkina Faso ci biyu da ɗaya a ci gaba da gasar cin kofin ƙasashen yammacin Afirka goma sha shida da ake kira Ifowa da ke gudana a ƙasar Ghana. Yau talata ake kammala zagayen farko wanda a sa ƙasashe takwas za su koma gida sauran takwas ɗin za su ci gaba da kecere ni. sai dai a ɗaya ɓangare alamu na nunin an shiga halin rashin tabbas game da yiwuwar halartar ƙasar nijar a gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za a fara a farkon watan gobe a ƙasar india. kungiyar ta mena kade ta yi fama da karancin wasannin sada zumuntar da za su ba ta damar shirya wannan fafatawa domin cike wannan gibi ƙasar morocco ta gayyaci nishar har ma ta ɗauki ɗawainiyar masauki da abincin 'yan wasan na mena sai dai kuma rashin tikitin jirgi ya hana wa waɗannan yara zuwa ƙasar ta moroko abin da ya sa aka fara kira ga shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya agaza don ganin an fita kunya. Tawagar 'yan wasan karate daga jamhuriyar Nijar ta taka rawar gani a kafsawar da wasu kasashe hudu na rukuni na uku da ya kunshi Najeriya, Benin, Togo da Nijar suka yi a birnin Kotonu. Nishar wacce ta halarci wannan kwamfala da 'yan wasa goma sha ɗaya kacal ta samu lambobi goma sha uku shida na zinare biyar na azurfa da biyu na tagulla. A ƙarshe kuma mutanen da suka ji rauni a kafa a sakamakon hatsarin ababen hawa da waɗanda ke fama da sanyin kafa masu tokarawa da sanda da waɗanda ke amfani da keken guragu sun yi tafiyar motsa jiki a ƙarshen makon jiya inda suka zagaye filin ƙwallon kafa na janar sai Kunce da ke mai. Ƙungiyar likitocin kinesiotherapy masu aikin farfado da mutuwar kafa ita ce ta shirya wannan maci a albarkacin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jama'a ƙasar Sudan ta kudu na fuskantar matsalar tsaro da matsananciyar yunwa da rashin abinci waɗanda ba fari ko ambaliyar ruwa ya haifar ba illa wanda fafutukar mulki tsakanin shugaban kasar Salva Kiir da mataimakinsa Rick Machar suka haifar. Rikicin ya kai ga yakin basasa a shekarar 2013. An bayyana matsalar fari a kasar a farkon shekarar 2017, amma matakin gaggawa da kasashen duniya suka dauka ciki har da Amurka an samu nasarar kawar da farin cikin wata hudu. Duk da haka wadatar abinci a kasar Sudan ta kudu na cikin barazana don akalla rabin mutanen kasar kimanin miliyan shida suna fuskantar barazanar yunwa da ke tattare da barazana ga rayuwarsu a wannan shekarar. Amurka ce ce kasar da tafi bada gudunmawa ga yunkurin jin kai a kasar Sudan zuwa ga ayyukan taimako da tausayi ga mutanen kasar ciki har da waɗanda suka gudu zuwa kasashen da ke makwabtaka da su. Tun a cikin shekarar 2013 Amurka ta taimaka da kusan dala biliyan biyu da miliyan bakwai. zuwa ga ayyukan taimako da tausayi ga mutanen kasar har da waɗanda suka gudu zuwa kasashen da ke makwabtaka da su. A cikin shekarar 2017 kawai Amurka ta ba da taimakon dala miliyan 729. A kasar Sudan ta kudu babban cikas ɗin shine kai taimakon gaggawa da samun hanyar hanyar zuwa ga masu buƙatar taimakon da ke cikin ƙasashe da ke da wahala da tsadar shiga a duniya domin kai masu taimakon. Ƙasar Sudan ta kudu ta kuma kasance ƙasar da ke da matuƙar haɗari a duniya ga ma'aikatan agaji. Tun lokacin da aka fara rikicin a watan Disambar shekarar 2013 an kashe ma'aikatan agaji 85. A cewar Majalisar Dinkin Duniya dalilan da suka hana kai taimakon jin kai sun kai kusan 630 a tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuli na wannan shekarar. Kusan kashi 36 daga cikin ɗari na waɗannan matsaloli sun danganci tarzoma akan ƙaddarorin ƙungiyoyin agaji agaji da na fararen hula. Ya zuwa yanzu matsalolin tsaro guda 27 sun tilasta ma'aikatan agaji 300 kaura daga wuraren da suke gudanar da ayyukansu. A lokaci guda kuma ƙungiyoyin ba da agaji na jin kai sun koka da cewar so da yawa ana takura zirga-zirgar da suke yi galibi daga gwamnatin ƙasar. A lokacin ziyarar da mai gudanar da ayyukan hukumar raya kasashe masu tasowa da ake cewa da a takaice, Mark Green ya kai, ya ce duk da cewa suna bai wa ƙasar Sudan ta kudu goyon baya. Gaskiyar magana halin da ake ciki ya ɓaci wanda har ya kai ga ya kamata Amurka ta sake na nazarin manufofinta a ƙasar. Muna kira ga shugaba Kir da gwamnatin shi da su amince kuma su tunkari wannan rikici da ke addabar ƙasar ta Sudan ta Kudu. Su dawo da shirin tsagaita buɗe wuta na dindindin da kawo ƙarshen dagula ayyukan jin kai da kuma rage yawan kuɗin haraji da suka sanya ma ƙungiyoyin agaji da kuma fara tattaunawar neman samar da zaman lafiya da zai ƙunshi dukkanin ɓangarori. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin ƙasar Amurka. a gaida safina ta sada da su dangi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya daga kausan harshe yau talata kasar koriya ta arewa ta tattake shawarar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yanke na aza mata takunkumi mai gauni kuma ta yi shaidin cewa amurka ce za ta fi ɗanɗanawa a saboda ita ta jagoranci ɗaukar wannan matakin jakadan koriya ta arewa a wajen taron kwance mara yaƙi da ake yi a birnin geneva han song shine wannan furucin a wannan makon ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa a kan tarzomar da ake yi a yammacin ƙasar yamman da ya tilastawa musulmi 'yan rohingya kimanin 400 arcewa zuwa ƙasar bangladesh Yau Litinin Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a wannan taron gobe Laraba idan Allah ya kai mu bayan wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama mai suna Zaid Ra'ad Al-Hussein ya misalta kisan da ake wa musulmi tamkar kisan kare dangi. Ya faɗa wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin janibe cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna na yadda jami'an tsaro da 'yan yakin sa kai suke karkashe mutane da kona ƙauyuka a jihar Rakhine. A yau talata wasu mazauna jihar Florida suka fara koma gidajensu bayan ɓannar da mahaukaciyar guguwar teku arma ta yi wa jihar. To amma jami'ai suna kashe din cewa farfadowa zai ɗauki lokaci mai tsawo. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin jimmai ali da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr cornelius ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya